Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Ibrahim Ka'almasi Garba ne tare da Yusuf Aliyu Harande da sauran abokan aiki muka sake dawowa a shirinmu na hantsi na yau Juma'a 14 ga watan Janairu. a cikin shirin za a ji yadda wani yunkuri na ƙara kuɗin shiga mota a ghana ke tayar da hankalin jama'a saboda fargabar yiwuwar hakan ya haddasa tsadar komai a ƙasar. karin da za a yi dai da yi ba kuma yan sai da sayarwa kamar ni masayi na haka dai ina shiga lori ina kai kawowa dai a effectin gaskiya da Allah da Annabi za kuma a ji yadda 'yan kasar kamaru ke ganin irin nasarorin da suka fara yi a gasar cin kofin afirka a kasar su a gaskiya ina matukan farin ciki sosai wallahi kenan da wannan cin a Ethiopia da muka yi mun gode mun gode kamaru mun gode mun gode kamar kowace ranar juma'a yau ma za a ji shirin yanayi da muhalli na aisha mu'azu sai kuma ra'ayoyin ku masu sauraron mu amma yanzu sai a gyara zama a sha kashi na farko na labaran duniya jama'a assalamu alaikum barkan ku da wannan safiyar ta da fatar an wayi gari lafiya yanzu kuma sai cikakkun labaran duniya. Jami'an diflomasiyya na yammacin duniya sun fara fargabar ci gaba da yaduwar kungiyoyi masu tsatsauran ra'ayi da kuma matsalolin tattalin arziki da zamantakewar al'umma a yankin Afirka da yankin Sahel inda suka ce ana gabda fuskantar wani yanayi da ka iya haifar da mummunar illa ga yankin da ma sauran yankuna. Jami'ai daga kasashen Turai da Amurka sun yi gargadi a jiya Alhamis cewar haƙar da kasashen duniya ke ci gaba da yi bai cimma ruwa ba wajen dakile abubuwa da ke sa matasa ɗaukar makamai tare da yin kira da ƙara haɗin gwiwa da ƙasashen yankin. haɓakar tsauraran ra'ayi da kuma taɓarɓarewar yanayin jin kai a yankin sahel da ma yankin yammacin afirka na yin barazana ga makomar nahiyar ta afirka baki ɗaya wannan yana da girma kamar yadda ake samu jakadan tarayyar turai a amurka stravos lambrinides ya shaida hakan sakatare janar Antony guterres ya shaida cewa a jiya alhamis Majalisar Ɗinkin Duniya tana ƙaƙƙautawa don hana miliyoyin 'yan ƙasar Afghanistan faɗawa cikin mawuyacin hali na tattalin arziki da jin ƙai. Guterres ya shaidawa manema labarai a shalkwatar Majalisar Ɗinkin Duniya cewa an yi asarar rayuka a faɗin ƙasar. Fiye da rabin al'ummar Afghanistan yanzu sun dogara ne da taimakon jin ƙai. idan ba tare da wani ƙarin haɗin kai daga ƙasashen duniya ba kusan kowanne namiji mace da yara a afghanistan na iya fuskantar matsanancin talauci ya ƙara da cewar al'amurra sun taɓarɓare har iyaye sun kai ga siyar da jariransu don ciyar da sauran 'ya'yansu abinci kuma cibiyoyin kiwon lafiya sun cika da yara masu fama da tamowa Kiran na Guterres na zuwa ne kwanaki biyu bayan da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ƙaddamar da neman agaji mafi girma na kimanin dala biliyan biyar don taimakawa mutane miliyan 28 a cikin Afghanistan da kuma wasu ƙasashe makwabta biyar a bana. Labaran duniyar na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington. gundumar Columbia. Sarauniya Elizabeth ta Burtaniya ta kwaɓe rawanin ɗanta Yarima Andrew daga aikin soji da kuma na sarauta a yayin da ake ci gaba da tabka muhawara kan zargin yin lalata da wata yarinya mai karancin shekaru Duke na York ba zai ci gaba da gudanar da ayyukan jama'a ba zai ci gaba da kare kansa a matsayin ɗan ƙasa mai zaman kansa in ji fadar ta Buckingham a cikin wata sanarwa da ta fitar a jiya Alhamis. Sanarwar ta ce, tare da amincewar sarauniya da yarjejeniya an sauke ayyukan ɓangaren soji daga kan yarima Andrew da kuma tallafin sarauta zuwa ga sarauniya. A farkon wannan makon wani alkali a birnin New York na nan Amurka ya yanke hukuncin karar da aka shigar a kan Andrew wanda Virginia Goffrey ke zargin shi. shari'a dai na iya ci gaba. Goffrey ta ce an tilasta mata yin lalata da Andrew bisa ga umarnin mai laifin safaran mata don yin jima'i Jeffrey Epstein da abokiyar abokiyarsa Juliet Maxwell. kafin Yusuf ya kawo mana kashi na biyu na labaran duniya za mu nufi kasar Ghana inda wani yunkuri na ƙara kuɗin shiga mota da wata ƙungiyar direbobin motocin haya ta ƙasar ke yi ke haddasa cece kuce saboda yiwuwar hakan ya kawo tsadar abubuwa da dama a ƙasar. Hamza Adam gare ka. Kungiyar haɗin gwiwar direbobi a Ghana, SIDAC a takaice, ta yi barazanar ƙara kashe 40 bisa ɗarin kuɗin motar haya daga ranar 17 ga wannan wata na janairu ɗin wannan shekarar 2022 abin da ya sanya jama'a da dama a kasari cikin yanayin damuwa. Sunana Ali Idris, ka'irin na za a yi dai da yi ba kuma yan sai da sayarwa kamar ni masayi na haka dai ina shiga lori ina kai kawowa dai ya affectin gaskiya da Allah da Allah da Annabi gwamnati ya duba ko me zo kasa. Dan yanzu ma mu samu wani zamu za mu tafi da lamarin mu da wani iyalan mu da tsofin mu duka. Sunana Baba Isa. Ni student ne ina hawan mota kullum nake zuwa in je komai gaskiya dai ya kawo damuwa haka kara don ban da aikin da nake yi nake samu gida kuma ana fadi ka tashi ne a bayan ce sa in aka kara dai ke dai sukun bari kenan nemi wani sana'a kuma ina yi na asana ina sai da biya ne da zonko ya hankuri gaskiya ya ka kara da ya dame mu ya kamata duba muna afuwa ciki kadan don muna da yara ga su kuma mu ta samun kadan kadan muna ba yara malam muhammad aminu yusuf sakataren kungiyar ya ce sun dawo wannan mataki ne sakamakon ƙare-ƙaren farashin kaya da ake ci gaba da fuskanta a kasar ciki har da na mota tare da farashin makamashin man fetur da ke ci gaba da tashi irin na goron zabo. Kullum ka tashi prices fuelin na yana zuwa bisa. Motoci kuma kullum prices suna zuwa bisa. Kuma an ka duba kayan da ake siya na sa cikin motoci shine oil da su spare sun duka. Prices nan na zuwa bisa. Direbobi na gajiya sosai. Driver ya tashi ya doki eh, mota za shi ya yi aiki ya je zai sai fuel idan prices in fuel ya je bisa ya e je prices in eh, spare parts ya je bisa nawa zai haje ma matan shi nawa zai biya da shi school fees nawa zai biya da shi kudin wuta kudin ruwa nawa zai haje a dafa abinci da shi yasa muke magana da Ghanaians kuma su understand ba da so mu bane amma prices nan ne je bisa mu kuma muke neman yadda za mu yi mu taimaka ma kanmu sai so ko me daidai mai magana da yawun gonaci bisa harkokin bunkasa ci gaban zamantakewan jama'a a Ghana Malam Yusuf Ahmad Ahmad Fafana ya bayyana cewa ba ita wannan kungiya kaɗai ne na haɗin gwiwar direbobi a Ghana ba, amma kuwa gwamnati na ci gaba da tattaunawa da ita domin ganin ta yi birki a yunkurin da take yi na ƙara kuɗin motar haya. Ba shekaran jiya gano ne aka ma rage kudin petrol kadan ba wurare da yawa an kaje ma almost 3% wani wurare 5% amma ma ba su rage kuɗin lori. taga inda muke samun matsala kenan. Direbobin mu da association wato da kara petrol kuma sun san kuma ba gwamnati ke tashi kan jin daɗi ko wani abu ya kara petrol ba. Kamin ga an kara petrol ka san kuɗin daga kasan waje inda ake sai da ke sa su kara kuɗin loro afirka wato ya je sama kuma exchange rate mu nan da ke inform wannan abu kuma bi ma'ana ya je sama da sauransu ce ga an kara kudin petro shi su kara kudin loruta to ba kara kudin petro ba saboda shi in dai ba kara kudin petro ba me ya inform wai su za su kara kudin lori wato ya sa GPRT sun nuna kamar su ba su ciki sun ja jikin su da ikon Allah ba zai yi aiki ba domin driver association da dama ba su cikin wannan irin shawarwarin da suka yi suka kawo wanga ya sunan shi ra'ayi da su ana zama da su a tambaya ainihin me ya kawo wannan ya eh, so a duba in ya cancance ya kamata a ah, fine sai mu ce to bismillah da nan ne muka bar kaya ya karu kuma laifinmu ne shi ne dole ne a dora ma wayanda kuma ke daukan lori. so shi mu duka mu ji kargashin juna mu understand juna kamar ba haka za mu tafiyar da shi ba amma duk da wannan gwamnati na zama da su da yadda za a yi kariya ko a'a ba karawa sam ko a'a 40% nan ne haka nan ne mu tafiyar da shi Amma yadda za a samu wannan labari. Hamza Adam sashin Hausa na muryar Amurka kuma si Ghana. Ba gaida Hamza yanzu kuma ga Yusuf dauke da kashi na biyu na labaran duniya. jami'an tsaron sudan sun harba harshashi mai rai da barkonon tsohuwa ga masu zanga-zangar neman kafa demokuraɗiyya a birnin khartoum a jiya alhamis a cewar masu fafutuka a daidai lokacin da ake gudanar da zanga-zangar adawa da wani juyin mulki da soji suka yi a ranar 25 ga watan oktobar 2021 kwace mulki da soji suka yi ga gwamnatin farar hula ta Prime Minister Abdallah Hamdok ya faru ne bayan da aka shafe makonni ana takun saka tsakanin sojoji da shugabannin fararen hula dangane da yadda Sudan za ta miƙa mulki ga tsarin demokuraɗiyya. Juyin mulkin ya yi barazanar kawo cikas ga tsarin. wanda sannu a hankali ke tafiya tun bayan hamɓarar da gwamnatin Umar al-Bashir da ya daɗe yana tayar da kai baya a shekara ta 2019. A ranar Laraba ne ƙasar Cambodia ta ɗage taron farko na ƙungiyar ƙasashen kudu maso gabashin Asiya a ƙarƙashin shugabancin ta na shekarar 2022. Gwamnatin ƙasar ta ce a daidai lokacin da ake samun rahotanni na nau'in Omicron a tsakanin mambobin kungiyar dangane da ziyarar da Prime Minister Hun Sen ya kai kasan mayammar a makon jiya inda bai gana da shugabannin demokuraɗiyya ba. An ɗage ziyarar da ministocin harkokin waje da za su yi a mako mai zuwa a Singh a cewar sanarwar da co country ministan yaɗa labaran ƙasar mai masaukin baƙi ya sanar. a cikin wata sanarwa da ya wallafa a shafin sa na facebook ya ce taron ministocin harkokin wajen sin da aka shirya tun daga ranar 18 zuwa 19 ga watan janairun 2022 a lardin na rufe an ɗage zuwa wani lokaci dalilin ɗage zaben in ji shi shine yawancin ministocin harkokin wajen na sin suna da matsala wajen tafiya domin halartar taron. kenan aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. yanzu kuma bari mu nufi jamhuriyar kamaru inda al'ummar kasar ke ci gaba da murnar ganin yadda sau biyu suke ta nasara a gasar cin kofin afirka da ke faruwa a kasar wadda ita ce ma mai masaukin baki awal garba gare ka. magoya bayan yan nan kasar jamhuriyar kamaru kenan a yayin da suke ta nuna su a falin kasar baki daya an da suka dinga guje-guje da kuma bushe-bushe a kan hanyoyin kasar ta jamhuriyar kamaru da mu kasancewa club din inda mutum su ta jefa balabulai har guda hudu a lagar kasar ethiopia ita kuma kasar ta habasha ta jefa kwallo guda daya tilo a lagar kasar jamhuriyar kamaru eh a gaskiya ba mu wagar ba a yau nan kamaru ta nuna mana wato ita ce ta hada wannan gasar ne a gaskiya gaskiya ina matukan farin ciki sosai wallahi kenan da wannan ci a eh, ethiopian da muka yi a hudu da da ci daya masha Allah gaskiya gaskiya muna gode mu sosai ku ci gaba da hakan nan wallahi kenan ku ci gaba da hakan mun gode mun gode kamaru mun gode mun gode eh to wasa ya wuce da kyau ka san kamaru su oxide ne zuwa na badiran su mm. amma suna tafiya kashi mm. nan yau ma biyu kenan daidai bituwa mm. tun da aka so makan ba ekip da ta yi saka biyu da yawa kamar kamaru farko ta saka biyu yau ta saka hudu don sabidi ka muna jira muna gani za ta iya abu. a kamaru walla bana suna kokari wannan nasarar inda suka yi don sun zage sun yi wasa ne to haka da in suka ci gaba haka to na san za mu je da nisan allah ya eh, wannan karon eh, wannan match na biyu kamaru ta duka ta da ke cofi hudu da daya amma a farkon rabin wasa kamaru sun mun dan wahala kaɗan amma kuma a da wannan na biyu a bako na biyu kamaru ta nuna experience dinta ta nuna wa'annan yara cewa ba su kwarai ta da ball sosai ba tukuna. shi sa ka ga kamar yanzu wannan dukan da kamar ta yi ta ba ta matsayi mai kyau wanda za mu eh, tuna tsammanin cewa ma sun in muka yi duka a yau wanda za mu wasa. haka zalika mai goyon bayan kwallon kafan kasan habasha ya ce shi kan ba shi ta cewa. eh to gaskiya wasa dai to ya yi kyau amma duk da dai na ka ɓace da ka ɗazo da na goyi bayan ethiopia saboda kasashe wanda taɓa ɗaukan kofi ina ina so na kasashe da basu kofi su masu abun azuwa gani amma ya kasance Allah bai gaba ya ta kasance to Allah dai fatan da ko da wasu samu dan ci da su kuma da dan point ko da nawa ne zuwa gida mama awal garba muryar Amurka daga kasar Kamaru To gaida awwal wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1725 da kuma 60. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za iya samun mu a tashar mu ta BOA Africa akan mita 200.5 zangon FM. Baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na yanar intanet wato boahausa.com ko kuma sashin hausa.com domin sauraron shirye-shiryen namu. Kafin mu kai ga shirinmu na gaba a ɗan shakata da wannan. wannan haka ne yanzu kuma lokaci ne da zan dan zakuɗa gefe guda aisha ma'azu ta shigo da maimacin shirin yanayi da muhalli da hantsin wannan rana ta Juma'a mai albarka mai sauraro, kuma barka da kasancewa da shirin yanayi da muhalli tare da ni Aisha Mu'azu. Kamfanin Bricol kamfani ne da wasu matasa suka kafa a jihar Kano domin sarrafa gawayi mara cutarwa ga ɗan adam da muhalli kuma a shekara ta 2020 muka tattauna da shugaban kamfanin Ubaidu Rahman Suleiman game da wannan yunkuri nasu. To a yau mun sake bibiyar shugaban kamfanin wanda ya mana bayani akan irin ci gaban da kamfanin nasu ya samu. Daga lokacin zuwa yanzu mun ƙara yin bincike mun ƙara neman wasu irin partnership da wasu kungiyoyi da kuma gwamnati kuma mun iya samun partnership daga bangaren kano state government da kuma wasu kungiyoyi dai na kasar waje da dai wanda za su taimaka mana a yin iya samar da shi gawayin nan sosai a ko'ina samun kara manoma sabida ba kawai amfanin gona ake sayarwa ba shi kan kanshi abin da ake nomewa idan aka girbe akan samu sharan gona da wasu amfani amfanin gonan shi ma wanda yake riɓewa kuma ba za a iya amfani da shi ba to zo fasahar mu yanzu mun fi mai da hankali a su za su iya sayar mana da alal misali kamar bantin shinkafa ko idan a can kudu ne abubuwan da ya tashi kamar kwakwan manja ko kwakwa yadda za su iya sayarwa su kara income da suke samu kuma shi zai ba su damar da za su iya siyan iri ne da wasu abubuwa da wanda zai taimaka musu a wajen noma kara musu karfi to yanzu abubuwan da muke ta kenan daga lokacin ma yanzu operations kamar ma a yanzu ya kai ga wajen state biyar a Najeriya mafi su a kudu suke amma dai duk da haka akwai kano kuma duk da haka muna dai aiki da dan wasu ruwan a arewa dai a northwest nan to amma yanzu akwai wasu gurare garuruwa dai wajen biyar a nigeria wanda akwai taimakawa manoma mun koya musu yadda za su iya kwashewa da sarrafawa kuma har ga mu yadda manyan kamfanuka na zuwa wajen masu noman shinkafa su siya shinkafa a hannunsu haka mu ma mukan je can kudu mu samu mai noman manja da sauransu mu siya kwakwan manjan daga daga hannunsa za mu koya musu yadda su iya sarrafawa kuma da shi din nan dai muke ƙara sarrafawa a na'urorinmu mu samar da gawayin nan na bracul a haka ma wajen manoma wajen 200 da wajen 70 ko kusan wajen sama da haka amma ba sosai ba suna cikin wato partners a Najeriya kuma muna taimaka musu a wajen kula da gonakinsu suna ƙara samun rafin asiri to gaskiya daga lokacin zuwa yanzu aikin da muka fi mai da hankali kenan kuma a yanzu ma muna Akan kan yadda za mu gina babban kwamfani nan a jihar kano da za a rika fitar da gawayin nan da wajen gidaje wajen dubu biyar da za su iya samun makamashin nan da idan allah ma idan muka samu gudunmawan da muke bukata zai iya fan haka ma zai iya kai ga har wajen gidaje wajen dubu bakwai to gidajen nan ma zan iya faɗan cewa ba kawai gidaje kaɗai ba har da wasu masana'antu da koda wacce take dan dafa-dafa ne a hanya ko a ware ne ko wani abu dai ko kasa masara ne ko wani abu dai irin su dai suna cikin wajen dubu biyar da muke tunanin za a iya samar da gawayin nan suna siya a da yaushe. Kasashe a fadin duniya suna kokarin samar da tsaftatattun hanyoyin samun makamashi domin kare muhalli daga barazanar dumamar yanayi baya ga shuka bishiyoyi wanda yake taimakawa wajen zuƙe gurɓataccen iskar da ke haifar da wannan matsala ta dumamar yanayin. Baya ga wannan fa'ida duk wanda ya shuka bishiya yana amfana da ita da wasu hanyoyi daban a cewar Malam Aliyu Indabawa wani tsohon ma'aikatan gandun daji a ƙarƙashin ma'aikatar yanayi ta jihar Kano da Jigawa. shiryawa a wancan lokaci. kusan shekara kusan hudu muna aiki tun a haɗar jigawa tun wani lokaci muke ta ƙoƙarin mu ga cewa mutane an tura mu gari domin mu raini bishiyar don su amince su su amince kamar zaman da ni a Borno zuwa Malam Dori zauna a jikin sa aka tura ni shekara biyu na sa masu gonaki nuna musu amfanin bishiya a gona shuka turare da maina kuma da shekara biyar to ba sai noma ma na damuna ba wanda kuɗin da ya samu na iya shuka dawa ko masara a gona abubuwan da zai sa na wannan itacen shekara biyar da ibari yayi zai sai masa abincin shekara biyu mai bukatunsa sake shekara zai sake samu wasu sabar din wanda za su fi aikin kuma yawa wanda isa duk shekara biyu in zai yi wannan kundumin rasa zai samu fiye da inda wanda ya shuka dawa eka shi shuka da hekta biyu wanda ya samu bai can sai ya fi wanda ya shuka dawa saboda kowane gindi ɗaya ya sare zai masa sabarbaɗu a gindin kowace bishiyar guda ashirin ko talatin ko za ka yi kan an samu wasu wanda suka yawa muka zai da samun su aka ba su kayan shinge gwamnati lokacin ana ɗaga wani a wa'ance wanda su ba su ake wajajuwa saboda sun samu hanyar da suke cin abinci a wajen su da itacen ne ya wahala gawayi ya wahala kalanzir ya wahala gas ya wahala su ake nema kamar wanda za a sayi nama a siyan itacen nasu su dama ita bishiya abin da ake bukata kala biyu akwai ta ci akwai kuma wanda ake dasawa wanda ba za a sha ina don ta ci ce tana bukatar ruwa ke mai ruwa za ka shuka shine za ka o cikin ocin ba ruwa sai da ruwa za ka shuka goba mangoro ka shuka da sauran abubuwa na ci ba ka da ruwa sai ka shuka dogon yaro da maina da eucalyptus da sauransu a cikin gona. To mai sauraro da haka za mu naɗa taburman shirin yanayi da muhalli a yau sai a kasance da mu a wani mako idan Allah ya raya mu yanzu a madadin bakin namu da lokacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka. Sai wanda ya daidaita mana sauti Solomon Abu ni Aisha Mu'azu nake mana fatar alkhairi. A gaida Aisha, yanzu kuma sai wasu kaɗan daga cikin ra'ayoyin da masu sauraro kan kira waya suna aje mana. Assalamu alaikum, sashen Hausa na murya Amurka. Sunana dai Alhaji Musa Amerika Suya daga Kejin Najeriya mazauni Ori. Ya Allah muna roƙonka Allah. Ya Allah muna neman taimakon ka da agajin ka Allah da kisan ka Allah waɗannan 'yan ta'adda da sun ka adane Najeriya to ya Allah muna roƙonka ga duk wanda a ta hannu ba mu waɗi sunan yi ba ya Allah muna neman Allah ka kisan mu na gare su bala idan da sun ka ja mu kasan mu da wasu al'umma Allah ka bar shi ta kawunan akwai ranar cikin nan ci abin da mutum ya aikata a kasar nan zai kuma a kansa insha Allah a ranar gobe kiyama. Allah ya kyale ta a nan duniya gobe lahira Allah ba zai kyale ta ba da irin lalurar al'amuran da ka sa musu da ka sa al'ummar. Assalamu alaikum sashin Hausa na Murya Amerika. Suna na Sani Balad da ke wuri Hausare a jihar Yobon Najeriya. Ina kira ga mai martaba sarkin guru Alhaji Mustapha Ibn Boykari irin namijin kokari da yake akan al'ummarsa. Sarki yana muku murna dawowar ku da karɓar ra'ayi daga bakin mai shi. don sarki ba shi idan da ya wuce biyoyi ina murna da dawowa da aka yi saboda mu ma da mun bar jin rediyon na gaba daya ba kuma komai bane ra'ayi daga bakin mashin nan yana ba da mahimmanci ga masu sauraron rediyo kuma su ringa binta kamar especially na balak duk wanda ya san a duniya yawanci gidan rediyo na baya wuce biyoyi amma a ce biyoyi corona ta shafe mu mu magoya baya masu saurara idan haka mai martaba sarkin guri alhaji mustapha yir mai kyari shugaban sarakunan yobe gaba daya da kasa mu kanmu mun yi murna da wannan gidan rediyo na karɓar ra'ayi daga bakin shi ina kuka fatan alkhairi Assalamu alaikum gidan rediyo muryar Amurka sunana Dambo Barau Fataskun daga tsohuwar kasuwa garin Fataskun. alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah ina so na yi godiya da yabo da jinjina a mai girma gwamnan mu gwamna mai cika alkawari alhaji mai malabo a bisa alkawari da yi lokacin kamfen cewa zai ne da hawa mashin to alhamdulillah yau mai girma gwamna ya mayar mana da hawa mashina a garin fataskun da sauran lokal gwamnan guda goma sau dama ana so shugaba ya zama mai fada da cikawa ɗan kamuna godiya mai girma gwamna sannan yan uwana da fatan za mu bi dokoki da aka tsara mana saboda wannan hawa majina sannan da fatan za mu ci gaba da addu'a a wannan jiha tamu da kuma mai girma gwamnan abin da yake so ya yi da nufin da ya kudura allah ba shi iko don akwai abin alkhairi da mai girma gwamna yake so ya azarta mana a wannan jiha tamu da fatan za mu sa shi a cikin addu'o'inmu. To da wannan muka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai amman a taƙaice. Jami'an diflomasiyya na yammacin duniya suna fargabar ci gaba da yaduwar ƙungiyoyi masu tsatsauran ra'ayi da kuma matsalolin tattalin arziki da zamantakewar al'umma a yankin Afirka da kuma yankin Sahel inda suka ce ana gabda fuskantar wani yanayi da ka iya haifar da mummunar illa ga yankin da ma sauran yankuna. Sakatare General Anthony Guterres ya shaida cewa a jiya Alhamis Majalisar Ɗinkin Duniya tana ƙaƙƙautawa don hana miliyoyin 'yan ƙasar Afghanistan faɗawa cikin mawuyacin hali na tattalin arziki da jin ƙai. Haka kuma an ji cewar sarauniyar Ingila Elizabeth ta kwaɓe rawanin ɗanta Yarima Andrew daga aikin soji da kuma na sarauta a yayin da ake ci gaba da tafka muhawara kan zargin da ake yi masa na yin lalata da wata 'yar karamar yarinya mai karancin shekaru. To masu sauraro nan muka kawo ƙarshen shirinmu na hantsi sai kuma can da la'asar idan Allah ya kai mu za a ji wasu abokan aikinmu ɗauke da wani sabon shirin. yanzu a madadin yusuf aliyu harande wanda ya taya ni gabatar da shirin sai salaman abu wanda ya haɗa ya bada umarni da kuma injini mun yanzu karl stalin ni ibrahim kalmasi garba ke cewa sai an jima wasalam